ranar talata biyar ga watan maris shekara ta da ashirin da hudu kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga mahimman kanun su. tun lahadin da ta gabata wata tawaga ta jami'an duwan ke tafiyar da wata ziyarar aiki a kasar benin komin suke tattaunawa a kai muna tafiye da karin bayani a cikin labarin masu ginar zinari na cibakaratin bakaratin a jihar agadarsa sun aika ma magabata wasiƙa kan batun zinarin su da tabbata kan hanyar agadar cibi a cikin wani harin da 'yan bindiga su kai a satin da ya gabata rahoton na musamman na wannan maraicin zai mai da hankali kan wani bayar da horo da wata mata ke yi kyauta zuwa ga marayu a madarasa ta biyu ta arlington da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke tun dai ranar lahadin da ta gabata wata tawagar ma'aikatan kwastam na ƙasar niger ke gudanar da wasu ayyuka a kasar benin dangance da kaddamar da tsarin nan na bututun mai niger benin jiya tawagar ta yi wata ganawa da ma'aikatan duwan na kasar ta benin komi ganawar tasu ta kumsa ga dai amsar da colonel abdullahi aliyu maiga ya ba fadel alo A cikin 'yan kwanaki kalilan Nijar za ta kammala tsare-tsarenta na jigilar ɗanyen man fetur, wanda mataki ne mai matukar mahimmanci ga ƙasar Nijar da kuma Benin wacce ta kasance hanya ta tafiyar da shi wannan ɗanyen man fetur. Za a samu alkhairi sosai na jigilar wannan ɗanyen man fetur a cikin tsari mai kyau, kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tsara da kasashen biyu suka yarda da yarjejeniyar a cikin wannan tsari ne muka zo benin domin yin tsari tare hukumomi suna iya su domin aikin ya tafi daidai don haka ne nake tabbatar muku komai za a yi nazarinsa domin samun sakamakon abin da ake jira. shugaban ma'aikatan duwan ta benin ya yi ba da kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin ma'aikatan ƙasashen guda biyu kamar yadda eme even karin gire darakta na biyu a ma'aikatar ta duwan ta benin shaida ma fadal alo Mun yi matukar farin ciki da kuka zo nan. Mun san wannan proje kafin ya kammala sai da aka yi shekaru da dama ana aiki. Sannan kowa ya san hulɗar da ke akwai tsakanin jami'an kwastam na Nijar da na Benin. Kullum muna yin ayyuka da dama na hulɗar wannan proje zai ƙara ƙarfafa danƙon alaƙa tsakanin Benin da Nijar a cikin wannan sati ɗaya. za mu yi aiki na hulɗa domin kammala aikin da zai cike ƙa'idoji da zaran aka fara aiki na jigilar ɗan yamma na Nijar ya tabbata zuwa nan cibiyar tasha ta Seme. effective euh, Seme. kasuwar zinare na cibakaratan sun nuna rashin jin daɗin su cikin wata wasiƙa da suka aika ma magabata dangance da farmakin da wasu 'yan bindiga suka kai ma motsu motocin sojawa kan hanyar cibakaratan arlit a ranar bakwai ga watan fabrairun da ya gabata 'yan kasuwar zinarin sun bayyana cewa ba su samu zinarin su ba yayin da sauran waɗanda suka haɗu a cikin hatsarin su sun ga tasu ga dai kaɗan daga cikin abin da wasiƙar tasu ta kumsa da muhammad alhaji risa ya karanta karim anise ya haɗo mana domin nuna damuwa mu da abin da ya faru da mu a kwanakin baya inda shi barkatin ta hito za ta harlet sai ta haɗu da wa'ansu bandi sai suka yi dan aron goma kadan da su kuma allah ya sa jama'an su sun yi nasara kuma daga baya ya zamanto shofar guda jimu shine ka doke da kaya na san na yankin shi barakatin kenan sai ya ce ma bakin shiga ga amanar da aka bashi tun da shi da jajimu an yi mushi doka gaggawa zuwa niyame kenan ya ce musu da suka je can su ba mutane kayan su da suka je can sai suka doki kaya na zabar ma suka ba su sai suka amshi namu kuma sun azacewa shofar yara su ne shi yasa suke wannan aiki shine muke kira ga majalisar shi kasa su nsp general de brigade abdurrahman chani ya son da sauran makarabin su duka kenan muna wannan kara gare su su dubi wannan lamari su yi abun da ya kamata a yi cikin shi saboda wannan ba karamin lamari ba ne ya to ana fifita wa'ansu 'yan kasa bisa ga wa'ansu zaman taron ministoci na ranar uku ga watan marisa ya kawo wani gyaran fuska kan haji da umara a bana a cikin shi gwamnati ya rage kudaden da za a zuba a matsayin garanti da suke kan miliyan 200 ga kowane gungun mahajjata da ya kumshi mutum dubu kan jika 25 na sefa ga kowane mahajjaci ga dai alhaji mummuni amadu na kungiyar anapa mai kula da al'amuran hajji da umara a ƙasar niger a cikin firarsu da alin yalli abdul mummuni A shekara 2023 akwai wani ƙudiri da ya kasabta mahajata dubu ga kamfanin shirya aikin hajji da za su biya waɗansu kuɗaɗe wajen miliyan 200. Bayan aikin hajji mun yi la'akari waɗannan miliyan 200 da mahajata dubu ya kawo matsala a wajen visa da masu horar da mahajata. Mun yi la'akari duka kamfanin da bayar da mahajata da yawa to mahajatan suna samun horo mai kyau. Don haka ne a taron zama kuma majalisar ministoci na bayan nan ya ɗora hanyoyin tsarin aikin hajj a Nijar. An tsaida kowane mahajici za a biya masa jika 25 daga kamfaninsa. Tare da wannan doka ba mahajicin ne zai biya kuɗin ba, kamfaninsa ne zai biya masa. Matan gungun Beje da ke ƙauyen Gudal a cikin da'ira ta ɗaya ta birnin Yamai sun soma girbar albasar da suke nomawa kan eka biyu matan sattin da ke noma albasar sun gamsu da noman na bana kamar yadda shugabar gurfamankin safi isa ta bayyana ma habibu garba wallahi harin wa albasa handin zara ne da dago safatai masa bana albasa cikin watan ta na uku ne muka fidda ta domin mutum na tsayawa ne akan wanda Allah ya bashi ni ban ma tsammani zan sami wannan ba kun ga a wannan waje duk albasa ce ke tule wataƙila za ta kai buhu bakwai ko takwas ta wace ni kadai ban tarayya kowa da ita wancan bangare ina da layi goma sha hudu wataƙila zan sami buhu shidda a ciki mun sha kira zuwa ga hukumomi su yi wata yar ƙaramar dik da mu shuka mu sattin muka bar wannan wuri ba wanda ya shuka ciki kuma sai cawa da ke ciki wanda mutane mutane kenan suna kashewa watakila yanzu da mulki ya canza za mu sami wanda zai taimaka mana ruwa su ne har hanya wani ya ce mu dawo nan domin ruwa ya mamaye mu lokacin da babban gargin na da tafkinsa mun taɓa samun har buhu ashirin waran kada saku waran kirbai gaduwa espace cohesion farm wani keɓaɓɓen waje ne da aka tanadar ma mata da 'yan mata wanda suka fuskanci cin zarafi wannan gurin yana a nan cikin likitar mai nasarwa bana sama da 'yan mata 100 ne aka yi rajista kuma suna ɗaukan horo kan ɗinki da sauransu fatima zara bukari bako shugabar asibitin ta mamamin idrisa ƙarin bayani a espas na an buɗe shi ne saboda mata da ake musu bunama kwanan nan na wanda muka samu sabi wanda muka doka muna da ɗari da wajen ashirin cikin 2024 amma duka ba kamar waɗanda an kai ma wani harkar musguna ba ne wurin dai ne an buɗe shi ya zama gurin koyon aikin hannu a gurin ana koya musu ayyuka da dama akwai ɗumkin dra akwai na kutir ana koya musu lalle ana koya musu turaren wuta su savon likid yanzu yau ya kai shekara uku da muka fara aikin nan akwai wanda suka samu attestation sun samu kit na dumki akwai wanda suka samu har da sufuri goma ba mu samu ba ma wani finansimin tsakanin mu ne muke nan muna ta kakkamawa kenan muna kira da gwamnati tallafa mana mu samu mu ci gaba da wannan abin tunda muna so mu ga yanda yan mata suke shan wahala da mata wanda ake musu kuna ma suna shan wahala an share musu kukan nan nasu Yau ne aka yi bikin karɓar wasu ɗakunan karatun 'yan makaranta hudu a cikin ƙauyukan Kebda da Litau da ke da'irar mayayye. wani haifaffen garin da ke zaune a kasar Belgica shi ya gina wannan dakunan karatun kuma ya saka musu kayan aiki. Mai girma Isa Gado Sabo sarkin mayayi ya yi jan hankali ga dukkan masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi da horo na yankin don su nuna kulawarsu ga wannan kayayyakin kamar yadda ya shaida ma Isufu Shaibu. 'yan makaranta ku mai da hankali mai karatu ku ce wannan bashi za ku biyan shi ya zama na kuma nan da 'yan shekaru kun kama wani matsayi ko zo kun taimaka wasu sauran Abu ka aiki na makaranta mu shiga kuma ku arna da kyau mu magabata mu ma mu bi kuma uwaye mu yi ta gari ku saboda in ana son kasan mu ta ci gaba dole sai mun tashi mun aiki to tashi mun aiki sai mun kula ba ka ce ka rubuta yaro da kwalba shikenan ba kewa ka gani hausa ke cewa gona jewa ya fi so kenan ya kamata ku gama kai da malaman makaranta ila yau dai muna a bangaren na ilimi da horo inda aka yi bikin karbar dakunan karatu a Koringel da ke da'irar Kyota a satin da ya gabata. Makuncin gargajiya da na bariki da dama ne suka halarci bikin. Daraktan makarantar ta sakandare amadu Idrisa bayan ya yi godiya ga waɗanda suka ba da taimakon gin ɗakunan karatun ya yi ƙorafi kan karancin malaman makaranta da suke fama da shi a cikin firarsu da Barhama Hasumi. Bato mana bin kanai ma'anar wannan haduwa dai nuna farin ciki ne ɗakunan ɗaukan karatu na siminti guda hudu ne muka samu mutanen gari ne suka haɗa kai suka gina su yaran ƙauyuka goma sha biyar ne ke karatu a wannan makarantar muna da matsaloli domin ni da kaina da ke muku magana a ajin cesium watakila darasin ingilishi da na fizik shimi kaɗai ne wani malami ke badawa sauran duni ne ke bada su kuma a duk sauran azuzuwa yana ba da darussa kaga akwai matsaloli shawo kansu kuma daga gwamnati ne bana an turo mana kar guda biyu sunansu ya zo har nan mun shirya musu amma har yanzu ba su iso ba muna karasa kira ga mutanen gari waɗanda ke gida da waɗanda ke kasashen waje cewa ayyuka an soma ne allah ya biya su ƙoƙarin da suka yi amma su ƙara idan akwai dama su taimaka da teburukan zama armuwar da daidu abin da suka fi ƙarfi jiya ne kungiyar kwallon kafa ta kasar afirka caf ta bayyana tsarin fitattun kwamfanar afirka ta kwallon kafa a sahun gaba kasar egypta sai kuma Maroko da algeria kwamfanar ta kasar niger na a karo na 25 cikin kasashe 28 inda take gaban zimbabwe burkina faso da benin a cewar kungiyar kasashe goma sha biyu da ke sahun gaba za su samu kulob hudu cikin gasar tsakanin su da kulob-kulob na tsarin kungiyar ta kaf shekara mai zuwa idan ba a samu wani canji ba a yanzu sai rahoton na musamman Baya ga koyarwar da take yi a matsayinta na shugabar makarantar firamare ta madarasa ta biyu a Arlit, Walgida Bilkisu Usaini ta a niyyar ba marayu 'yan makaranta horo kan ayyukan hannu, musamman ma ɗimki da sarrafa kayayyaki da haɗa kayan kwalliya da girki da sauransu. Usman Umaru ya haɗa mana wannan rahoton bisa fassarar Asumana Shina. dalibai talatin samari da 'yan mata ne aka zaɓa domin ba su horo a game da ɗumkin tela, girki da sarrafa kayan shafe-shafe na gyaran jiki. Shugabar makarantar madarasa Due OPVN ta garin Arlit ce ta ƙirƙiro da wannan tsari, kuma kyauta ne ake baiwa ɗaliban wannan horo domin ƙarfafa musu gwiwa. Yadda muka yi lissafin ɗiyan namu, akwai yawancin su a lokacin da babu lakwal. Ana ganin su a titi suna wani yawake yawuken su da yan makaranta ma ba yin shi suke ba. Sai muka ce to maimako a sa musu ido a lokacin lokacin hutu suna yawo mu san abin da abin zai kawo mana gobe ba a doki wannan lokacin nasu na yawo mu ba su horo na aikin hannu muna koya musu dimkin hannu kuma muna koya musu yadda suke sarrafa fulawa muna koya musu yadda za su yi wani sabuli na wanka da wanki da su mayuka na shahawa da sauransu ɗaliban da ke samun wannan horo sun bayyana cewa sun koyi abubuwa da dama akan waɗannan ayyuka daban-daban sunana ina ya garba Ecole Madrasa CMN ofebe eh ana koya mana ɗinkin hannu sabulu mai man gashi ana koya mana man tomat malamin matayi, majalisa sama da dimci, da turare da omo da sabin in ka girma ka iya sai ka sai ka taimaka ma jama'a da uwaye da kowa da kowa daga nasu bangare iyayen marayun sun nuna godiya ga matar da ta bullo da wannan tsari na horo to lalle abubuwan da aka koya maɗiyan mu lalle mun ji daɗi kwarai lalle ba mu biya amma gargaɗi wanda suka yi masu marni mun ji daɗin shi kwarai na ajiye hankalin su bisa ga ayyukan su wallahi min farin ciki ɗari saman ɗari wallahi saboda mun ji daɗin haka na farko iya iya aikin hannu kuma ga lokal in su kenan sai a tallafa mana a ba mu biya kawai sai dai a ce Allah ya biya wanda suka kama musu ba mu biya madannin su ne ga sana suka sa su suke yin aiki dan yau ko ba gaskiya ba ba kowace bane ba za su zo suna ikwal ana koya sana'a hannu ba kowace ikwal ba ce ba. Babban abin da ya fi ɗaukar hankalin shugaban makarantar a yau shine samun wurin da zai bata damar ilmantar da ɗalibai da kyau da kuma samun gudunmawa daga masu niyya. duka-duka dai nan muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin kuna iya sake sauraron labaran a kan lamba uku biyu da biyar kyauta tare da layin airtel haka zalika za ku iya samun su a kan shafin studio kalangu da ke kan manhaja ta play store a yi saurare lahiya masu lam. Shin kuna son samun shirye-shiryen studio kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.